بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ۖ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Jama'a saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo wacce Hausa a cikin shirin sa na safiyar yau Lahadi. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai kasance da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da za mu gabatar muku. Da farko dai, kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na muryoyin masu saurare. Shirin na koyon harshen Farisanci na nan tafi. Daga ƙarshe mu tuke shirye-shiryen namu da shirin na Afirka a yau.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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu sai a dakaci cikakkun labaran duniya. labarun duniya da farko ga kanunsu. gwagwarmayar musulunci ta hamas ta buƙaci a tsagaita wata yaƙi da kuma janyewar sojojin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila daga zirin gaza an buɗe taron koli na ƙasashen afirka karo na 37 shugaban ƙasar senegal ya amince da hukuncin kotu na yin zaɓe a kan lokaci to yanzu sai a gyara zama domin ma'aji cikakkun labarun ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta buƙaci a tsagaita wutar yaƙi da kuma janyewa sojojin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila daga zirin gaza ƙungiyar gwagwarmayar falasɗinawa ta hamas ta sake jaddada buƙatar tsagaita wuta da kuma janyewar sojojin mamaya daga zirin gaza a wani ɓangare na tattaunawar da ake yi shugaban ƙungiyar ɓangaren siyasa ismail haniya ya bayyana hakan a jiya asabar a daidai lokacin da ake gudanar tattaunawa mai sarƙaƙiya kan batun sakin sabbin fursunoni bisa shiga tsakanin masar da kuma ƙasar ƙatar da amurka sheikh ismail haniya a cikin wata sanarwa ya sake nanata cewa ƙungiyarsa za ta amince da komai ba face tsagaita wuta janye sojojin mamaya daga zirin gaza da ɗage shingen zalunci da kuma samar da mafaka ga mutanen da suka rasa matsugunansu wani likita ɗan ƙasa amurka ya ce kisan kiyashi ake yi a gaza ba yaƙi ba wani likita ɗan ƙasar amurka mai suna irvan galaria ya rubuta ƙasida a jaridar los angeles times yana cewa ya je gaza a matsayin mai aikin sa kai amma abin da idanunsu suka gani ba yaƙi ba ne kisan kiyashi ne irvan galaria wanda mazaunin virginia na ƙasa amurka ne ya tafi gaza ne a ƙarshen watan janairu inda ya shiga yankin rafa ta masar ya kuma gane wa idanunsa motoci masu ɗauke da kayan agaji da jin ƙai da aka hana su cewa. har ila yau likitan ɗan ƙasa amurka ya ambato rahoton ƙungiyar nan mirajin kare haƙoƙin ƙananan yara ta save the children da a ciki ta bayyana cewa yaran da aka kashe a cikin watan oktoba kaɗai yawansu ya ɗara na dukkanin ƙananan yaran da aka kashe a rikice-rikicen da aka yi a duniya a shekara ta 2022 bugu da ƙari likitan ɗan amurka ya yi ishara da yadda a daren su na farko suka kasa bacci saboda ƙara bama-bamai da har-haren da ake kaiwa gaza da kuma jiragen yaƙi a sama da suke shawagi to kuna tare da radio biyoyi hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran an buɗe taron ƙoli na ƙasashen afirka karo na 37 taron na bana ya mayar da hankali ne akan bututuwan da suka hada da rikicin gabashin jamhuriyar demokuraɗiyar congo da kuma kasashen da aka yi juyin mulki wasu bututun kuma da ake sa ran cewa za su mamaye tattaunawar taron su ne tashe-tashen hankula da rikice-rikice na siyasa da ma na rashin tsaro da hauhawar farashin kayan masarufi da ke addabar nahiyar kasashen gabon da jamhuriyar nijar ba sa halartar taron sakamakon dakatar da su daga kungiyar saboda juyin mulkin soja da aka yi haka dalika su ma kasashen mali gini da sudan da barki na faso shugaban ina mahmud abbas abu mazin da shugaban kasar brazil lula da silva suna halatta taron a matsayin manyan baki a senegal shugaban kasa ya amince da hukuncin kotu na yin zaɓe a kan lokaci shugaban ƙasar senegal maki Sall ya sanar da cewa za a gudanar da manyan zabukan kasar a cikin kankanan lokaci biyu bayan hukuncin da kotu ta yanke a farkon watan nan na fabrairu ne dai shugaban kasar ta senegal ya sanar da ɗage zaben da ya kamata a yi shi biyar ga watan nan zuwa ƙarshen shekara lamarin da ya fusata jam'iyyun hamayya da kuma ƙungiyoyin fararen hula masu rajin kare demokuraɗiyya babbar kotun tsarin mulkin kasar ce dai ta yanke hukunci a ranar alhamis da ta gabata inda ta bayyana matakin na shugaban kasa da cewa ya saba wa dokokin kasar tare da bayar da umarni ga gwamnati da ta shirya gudanar da zabuka cikin lokaci mafi kusa kotun ta amince da cewa ba abu ne mai yiwuwa ba a yi zaben a ranar 25 ga watan nan na fabrairu amma dai a yi shi a lokaci mafi kusa kakakin fadar shugaban kasa yaro rodiya ya faɗi cewa shugaba sal zai aiki da hukuncin kotun ƙasar senegal dai tana cikin na gaba a nahiyar afirka wajen tafiyar da tsarin demokuraɗiyya wacce sojoji ba su taɓa shiga cikin sha'anin mulki ba to ƙarshen labarin duniyar kenan. Mushtaba Adam ke naka saurara dauke da labaran duniya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirin nan duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin duniyar mu a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu yi dubi ne akan dalilan da suke sa shugaban ƙasa amurka joe biden ba zai iya dakatar da yakin gaza ba da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. farkon farmakin guguwar a ƙasa amurka ta nuna cikakken goyon bayan ta ga haramtacciyar ƙasar isra'ila a yakin da ta shelanta a kan al'ummar falasɗinu ta ma bayyana abin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi na kashe falasɗinawa da cewa kare kai take yi goyon bayan da amurka take baiwa haramtacciyar ƙasar isra'ila ba bakon abu ba ne domin tun kafuwar wannan haramtacciyar ƙasa tana cikin masu kai mata ɗauki da dukkanin abubuwan da take bukatuwa da su domin ta ci gaba da wanzuwa daga kan kayan yaƙi makamai da kuma tattalin arziki da siyasa duk tana ba ta goyon baya kuma babu wani bambanci wajen zurfafa wato goyon bayan da ake baiwa amtacciyar ƙasar isra'ila amurka a tsakanin jam'iyyun democrat ko republican dan bambancin da ake samu a tsakanin wani shugaba ne zuwa wani kuma bai shafi na muhimman abubuwan da za su wanzar da wannan haramtacciyar ƙasar ba a bisa tarihi jam'iyyar republican ta fi zama mai jinginar da siyasa amurka ga haramtacciyar ƙasar isra'ila yayin da jam'iyyar democrat ke nuna sassauci a wasu wuraren shugaban amurka na yanzu joe biden yana daga cikin waɗanda a baya suka nuna cewa sun yi imani da kafuwar dole falasɗinawa a kusa da haramtacciyar ƙasar isra'ila sai dai daga lokacin da ya zama shugaban ƙasa labari ya sauya da su ta zama ci gaba ne daga inda donald trump ya tsaya na baiwa haramtacciyar ƙasar isra'ila birnin kudus da tuddan golan a ranar 6 ga watan disamba na shekara ta 2017 ne dai amurka a ƙarƙashin donald trump ta bayyana cewa ta amince da birnin kudus a matsayin babban birnin haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma ta ɗauki ofishin jakadancin tama daga tel aviv ta mai da shi zuwa can shugaban amurka biden yana da saɓani ne da benjamin netanyahu amma ba da isra'ila a matsayin haramtacciyar ƙasa ba shi yasa tun da ya hau mulki bai gayyaci netanyahu ya dirarci amurka ba abu ɗaya da ya haɗa su shine taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya da aka yi a watan disamba na shekara ta 2023 amma ba fadar white house ba sai kuma ziyarar da shugaban na amurka ya kai zuwa tel aviv a daidai lokacin da aka fara yaƙi. to ana ɗaukar biden a matsayin ɗan siyasa na musamman a fagen siyasa amurka ya zama ɗan majalisar dattijai yana mafi ƙarancin shekaru da su ne 29 da hakan ya mai da shi ɗan majalisar dattijai mafi ƙarancin shekaru a tarihin wannan ƙasa ya kuma zama shugaban ƙasa mafi yawan shekaru yana ɗan shekaru 82 wannan yana nufin ya hau da rabin karni yana aiki a fagen siyasa amurka a bisa ƙidarsa ta siyasa samuwar wata ƙasa mai suna isra'ila wani abu ne da yake dole kuma tana da haƙƙin ci gaba da wanzuwa sai dai kuma a lokaci ɗaya ya yi imani da cewa su ma falasinawa sa da haƙƙi su samu tasu ƙasar ko da kuwa muna ƙasa ce wannan shine abin da ya hada su saɓani da netanyahu tare da cewa biden ya daɗe a fagen siyasa amma gwamnatinsa tana da rauni a fagen siyasar gabas ta tsakiya bugu da ƙari tsufa yana da tasiri a kansa saboda ya raba shi da duk wani kurjini na shugaba maimakon haka ma ya zama abin da ake wa izgiri da dariya a halin yanzu da yake shirin sake tsayawa takarar shugabancin kasar a zango na biyu jam'iyyarsa ta democrat ta zama mai rauni saboda rashin fito da wanda zai mai gurbinsa akalla wanda yake da ƙwarin jiki da ƙarfin tunani irin wannan matsalar ce ita ma jam'iyyar republican take fuskanta saboda ta kasa samo wanda zai mai gurbin donald trump shi ko na tanyahu ya zama firaminista daga shekara ta 1996 zuwa ta 1999 ya sake hawa kan wannan mukamin daga shekara ta 2009 zuwa ta 2021 sannan kuma a wani karan aka sake dora shi a matsayin firaminista a shekara ta 2022 wannan ya mayar da shi zama firaminista mafi daɗewa a tarihin wannan haramtacciyar ƙasa na tsawon shekaru goma sha biyar a takaice netanyahu ya haifar da wani yanayi na musamman a tarihin haramtacciyar ƙasar isra'ila wanda kuma shi kaɗai tilo yake rike da akalar jam'iyyar likud kuma yake ayyana makomar haramtacciyar ƙasar ta yahudawa ra'ayi da aƙidar siyasar netanyahu suna nan a cikin littafinsa mai taken a place under the sun wanda aka fassara da harsunan bambanta ya yi imani da cewa yahudawa da tsawon tarihi suka rayu a ƙarƙashin manyan dauloli da suka tsangwame su suna da buƙatar su yi ƙarfi mai tsanani da za su tilasta abin da suke so ya faru a dalilin haka na tanyahu ya yi imani da cewa a shirye yake ya aikata duk abin da yake so ta hanyar karfi martanin da biden ne mayar bayan harin guguwar a ƙasa ya yi tsanani sosai a siyasance shine shugaban amurka na farko da ya ziyarci haramtaccen ƙasar isra'ila tana cikin halin yaƙi kuma maganganun da ya rika yi a kan nuna shi ma ɗan sahiyoniya ne ya buga na tanyahu ya wuce gona da iri da aka ta laifukan yaƙi a kan al'ummar falasɗinu sai dai kuma yaƙin ya yi tsawo sannan kuma haramtacciyar kasar isra'ila ta kasa cima manufofin da ta sanya a gaba a kan murkushe hamas da rusata da kuma ƙwato fursunoni da suke a gaza ra'ayin mutanen ƙasashen duniya a kan yaƙi yana goyon bayan falasinawa da yin tar da laifukan da haramtacciyar kasar isra'ila take tafkawa tare da tarayyar amurka a ciki hakanan kuma da yakin ya faɗaɗa zuwa ƙasashen yaman labanan syria da iraki an kuma kaiwa manufofin amurka da dama hare-hare a cikin waɗannan ƙasashen da hakan ya sa biden neman hanyoyin da za a kawo ƙarshen yakin ko kuma a rage shi ya zama na ana kaiwa shugabannin hamas ne farmaki damuwar biden ita ce yadda ci gaba da yakin zai ci gaba da yin tasiri a kan zaɓe mai zuwa da zai amurka musamman ma dai da yake a wannan lokacin samari masu tasowa a amurka sun fara dawowa rakiyar haramtacciyar ƙasar isra'ila suna ganin ƙasarsu tana zarfafawa wajen kare ta musulman amurka masu zaɓe kuwa sun bayyana matsayinsu tun yanzu cewa fa ba za su zaɓi biden ba fuskar tattalin arziki kuwa amurkan tana cin basukan da suka kara zamar mata nauyi gabanin yakin ukraine ana binta bashin dala biliyan 700 amma cikin shekaru biyu basukan nata sun kuma dala tiriliyan biyu da dugu uku an kuma waye gari amurkan ta samu nakasu wajen baiwa ukraine albarusai haka na haramtacciyar kasar isra'ila da cike cikin hayan yaƙi yanzu wannan ya sa netanyahu ya zama nauyi a wuyan amurka da kuma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa kamar yadda wasu suke gani sai dai a fili yake cewa saɓanin amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila ba na manufa ba ne na hanyar da za a cimma amfani da ita ne wajen kaiwa ga abin da suke so na murƙushe falasɗinawa da ɗamfar haramtacciyar ƙasar isra'ila a matsayin wato babbar cibiya a wannan yanki ne macin asiya to masu sauraro za mu dasa aya a nan kafin mu karkare mai ban kwana da kuma na ga ta zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato shirin na muryoyin masu saurare tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa VOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a ƙwarya. To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na Radio VOH sunana Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar da ke yau muna ƙarshen mako ina son ku isar min gaisuwa ta, ta sada zumunci zuwa ga yan uwa da aminan arziki irin su Kabiru Sula Usman bakin kasuwan Taransa da Magaran Uda Muhammadu Jakuri da Magaran Sanisi Madattai da Magaran Babaye Gambo da Magaran Alkas asun baba liman ahar agades tsoho mai albarka niyame haddabi mai kwamfuta ibrahim wato nazifi ibrahim kadora digaga dan filanin warji da dukkan daukacin al'ummar da ke sauraron wannan shiri mai albarka na gode ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar nijar mazamni kasar kamaru Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH kai tsaye kuna tare da Muhammadu Lawal waye garin matsin kai jihar Damagaram jamhuriyar Nijar. Alhamdulillah irin wani dama ta karshen mako da ake bamu mu mika sakonnin sada zumunci. Da farko zan fara da shugaban wannan shiri Malam Hassan Barka ina gaishe da shi sannan ina gaida Aliyu Zaki Zandar akwai Usman Maidala Bausheri akwai Abdulaziz Malam Nafiu da aka sani da Firezi sannan ina gaida Muhammad Lawan Dan Kwairo tudu akwai Uda Mamadu jet sannan ina gaida yaya danno azare akwai alkasim shugaba na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka da abdulmumin muhammad mataimakinsa akwai dan bare bari ma'aji ne na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo afirka akwai alkasim umar kwamarat ibrahim lara gabta akwai fiddausi ibrahim na'iba wanda take a kano da sauran masu sauraron gidan rediyo boh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu eh, radio iran radio mai albarka ina fatan kuna lafiya kuma duk inda kuke kun yi sallar juma'a lafiya daga farko dai na gode muku da kuke ba mu dama muna gada yan uwa da mu na arziki na ƙarshen mako ni ne mai sauraron ku yau da kullum alhaji amman daga nan ga mai a fatan kowa shi na lafiya lau daga farko sarkin shirin hassan barka ina gaida ka da kai da iyalinka alkasum baba ahar agadas kai ma ina gaishe ka mamadu dan bare bari kai ma ina gaida ka sanisi madattai kai ma ina gaida ka isuhu madattai kai ma ina gaida ka kabiru sule usman zandar kai ma ina gaida ina gaida ka tsoho bubakar kai ma ina gaishe ka da sarki aiki na kasa ki dai kai ma ina gaishe ka shi tayar agadas kai ma ina gaida ka lawa abbali agadas kai ma ina jinjina ma ina gaida ka lawa lawali andu nan ga mai kai ma ina gaida ka yanzu sai mu koma sai dibariki agadas kai ma ina gaida ka alhaji asmana kasotal agadas kai ma ina gaida ka alhaji ibrahim kai ma ina gaida ka isa malam agadas kai ma ina gaishe ka ina jinjina maka da kai da iyalanka ayuba arlit agadas kai ma ina gaida ka da kai da iyalanka ni ne mai sauraron ku yau da kullun alhaji amman tari daga nan ga mai ina fata fatan kowa shina lahiya lau assalamu alaikum wa rahmatullahi wa tokar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu a cikin shirin muryoyin ku masu saurare inda a yau muke baku damar isar da ku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki malami na gaba sai ka ja mu je. assalamu alaikum sashen hausa na biyu wacce jamhuriyar musulunci ta yaran mai magana suleiman talaji ibrahim da aka sani da suleiman dan minista dan nijar mazaunin birnin saba a kasar libya muna godiya dangance da dama da ake bamu kowane karshen mako don muka sakonnin gashe gashe mu ga yan da abokan arziki da farko ina gaida shugaba gaba mai aski hamisu mai dan kuka da zumun takasimu ta mu san dauda ciwon za sanusi madatai isfa makeri madatai abokina abdulaziz prezi mamallon dan koyar ungo tudu baba siniya baba gambo akwai hassan elaji Alhaji Umar Zandayar Alkasim Baba da shugaba na kungiya ta masu kira da sauran radio ta Afirka da mataimakin mashi Abdulmumini Muhammad Zamfara Ashatu Alhaji Hawar Burgess Zandayar akwai abokina Isa Rabiu a birnin Misrata kasar Libya Usman Medela Baushiri Muhammad Dan Bare Bari Musa Malamin Duka Zawai da ƙarshe ba zan manta da dukkanin kungiyar masu kira da sauran radio ta Afirka da mata jihar da magaram tashi lafiya mai magana Suleiman da minista Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio BOH radio musulunci da ke Iran da harkar sunana Malam Kabiru da ke nan Maradi dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba mamba na masu kira da saurare reshen jihar maradi insha allahu yau za ni kira in gaggaida duka da farko ina gaida mambobi ga baki ɗaya na jihar maradi ina gaida mambobi na masu kira da saurare ga baki ɗaya na jihar da magaran ina gaida mambobi na masu kira da sauraron radio na afirka na jihar agadas ina gaida na jihar difa ina gaida na jihar yamai baki ɗaya da na jihar tilaberi da na jihar doso da na jihar tawa da baki ɗaya da kuma waɗanda suke gambiya da sen senegal da kuma wanda suke libi da sauran mambobi ga baki daya na wannan kungiya mu na masu kira da saurare reshen afirka baki daya yana gaida kowa da kowa uban gayya uban tahiya shine presida alkasim baba da ke agadas nan kuma yana gaida ali bankula sarkin aiki ibrahim shushena nuhu abubakar dukansu a nan maradi da kuma a karshe ba zan mance ba da hassan barka da ma'aikatan gidan radiyon boh baki daya daga malam kabiru da ke kenan maradi dan gulbi kusa da makarantar malam abba Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu biyo ya hausa mai magana Muhammad Lawa dan kwairo an tudu a jihar da Damagaram. A wannan dama da kuke bamu dukkanin karshen mako domin gaishe da yan wada abokan arziki. Da farko yana gaishe da jagoran shirin Malam Hassan Barka Sanusu Madattai Isu Madattai, Maman Sani Dauda Cinwazza da kuma Kabir Sula Usman, Bakin Transa, Hassan Elaji Umar, Uda Mamadu Jatkori, Usman Mai Dala Baushiri, Tasiyo anguwar tudu, Ibrahim Shushe na garin Kasagi Maradi da kuma Iliya Mai Shayi da Kanti Garkin Daura da kuma haɗabi mai kwamfuta mai yama sai sai kuma bar masu dan dumin muge mai shayi baba babaye gambo ya sini a garin noma baba ya dogara unguwar tudu tijani mai shayi garin gafati da kuma abokina isu a garin unguwar tudu da dukkanin masu sauraron ku ku tashi lafiya mai magana muhammad lawan ɗan a unguwar tudu a jihar damagara. sashi Sani da rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iraq. Mai magana Kabiru sal Usman daga nan bakin kasuwar Transa da magaram Jamhuriyar Nijar. Ban yada labarai na kungiyar ta masu kira da sauran radio ta Afirka. To da yake muna karshen mako za mu yi wani da wannan dama mu gaida yan uwa da amina arziki. Na farko dai na kai da mai gabatar da shirin nan wato Malam Hassan Barka, akwai sanusu Madatai, Isu Madatai, akwai Tsoho Mai Albarka da Muhammad bare Bari wanda suke yamai. Akwai Musa Malam Sule wanda dan jarida ne a nan gaskiya FM. Akwai Alkasun Baba Liman Ahar, akwai Alkasun Omar Agadas, akwai Baba Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin da daura akwai abubakar hajjan da yake agaras akwai hassan alhaji omar akwai mamman sani wanda aka yi sayan da big man akwai mamman sani da'u alaska tsatsun birin akwai dozman taxi moto akwai amisu mai dan kuka mari da jamila wanda mambobi ne na kungiya ta masu kira da sauran radio ta afirka akwai baba ya lefe akwai ibrahim haruna mai anguwa gida buza akwai gwani ali Gamad kano akwai zaharuddin fula suri jiyar lemu akwai bilyamanu Angoro maji akwai usman mai dala bosheri akwai ilyas prezi wanda yake agadas akwai malam kabiru wanda yake a maradi akwai sarkin aiki na ƙasa a maradi akwai comrade yakubu iliyasu digawa akwai uda mamadu zatkuri akwai ibrahim shushana wanda yake maradi akwai abdulaziz prezi Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio BOH mai magana Uda Mamadu a jetkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger. Yau zan yi amfani da wannan daman da kuke bamu don magayi da 'yan uwa da amunan arziki farko ina gaida abokina ibrahim haruna mai anguwa mazauni a kasan kamaru da tasiu angol tudu da muhammed lawan dan kwairo da sani dawo alaska a tsatsunburin kuma ina gaida mamman sani da cinwaza ina gaida abokina sanusi madattai da isu makeri madattai da kabiru sule usman trasa a bakin kasuwan dole da usman mai dala baushiri da lawoli loyi a garin matsankai da baba Yahaya Gambo Tumniya kuma ina gaida abokina haɗabi mai kwamfuta mai yama a ƙasar Najeriya da kanwarsa su mai yashi a sarakuna a madadin kamala Hassan Barka ina gaishe da dukkanin ma'aikata rediyo Tehran. Assalamu alaikum sashen Hausa rediyo Jamhuriyar Musulunci Iran mai magana sa Sa'adu Abubakar Jakuka eh, ina mika gaisuwa ta mai yawa zuwa ga shugabannin wannan tafiya mai albarka irin su Alhaji Barka eh, a tare da su akwai Mustapha Tukurta magwarja eh, akwai abokina Yakubu Hashim Abala Filigi, mazaunin Libya akwai abokina Sayyidi Asumana da Magwarja mazaunin Saudiyya, asali ma ina gaida alasan asuman mu da kai jakuka insha Allah. To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu. Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. bari haɗa ku da abdullahi salu katsina domin gabatar da shirin na koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala yau za mu shiga cikin darasi na 128 inda a yau za a ji wata tattaunawar da ta gudana tsakanin muhammad da kuma ɗaya daga cikin masu yi masu jagora a tafiyar da suke yi ta yawon shakatawa a lardin isfahan idan ana tare da mu za a ji tattaunawa ta gudana a tsakanin su dangane da ɗaya daga cikin ƙauyuka waɗanda suke wannan yanki wanda yake ɗaya ne daga cikin wurare da masu yawon buɗe ido kan ziyarta domin ganewa idanunsu abubuwa da ke akwai na gargajiya da kuma al'adu na mutanen ƙauyukan da ke yankin to kafin mu je ga tattaunawar sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. روستا قوی بسیار زیبا و سوسی رودخانه قرما نام سونا آن نام دارد یه سونا برز رود قرمر رود ابیانه قویان آبیانه خانه گده شمال اریوا هستند سکی معماری نو گینی جالب میکای تروه در ƙofa Panjare Taga Divar Bango Cubi Na ice Ma'aruf. Sananne Bebinid Duba Gole Sorg Jamfuri آن پوشیده شده است شی یا چند طبقه هوا هوا دامنه گپن کو دوزی آن واقع شده است شی یکی پشت بام سمر رفی حیات پرپاجیا بالایی سما پیرمرد پیر پیرزن سوهو. لباس دپاری. محلی نگیده آنها پوشیده اند سو سنسکه آنها می پوشند سو سنا سکاوا سنتی نگرگاجیا زنها ماتا رنگارنگ میلونکا گلدار میپری به نظر میرسد گالاما مردم متانی کوهستانی نا ینکنن سونکا دور مینیسا آداب لدوبا سنت ها العدو آن حفظ شده است انکی سو زبان هرشی فارسی پرسن چی؟ صحبت می کنند سنایم مگنه لحجه کرن هرشی قدیمی دددی من میخورم نی اینا چن من دوست دارم بخورم نی اینا سن این چی زردالو کایم مرمری دنگن دنیا درشت منیا خوشمزه میدادی باق لمبو kuma da la banda aka saurari waɗannan kalmomi baki ɗaya yanzu kuma sai a saurari tattaunawar kamar da ta gudana این روستا بسیار زیبا است. نام این رودخانه چیست؟ این رودخانه برزرود نام دارد. تمام خانه های ابیانه در شمال این رودخانه هستند. خانه های این روستا معماری جالبی دارد. بله، درها و پنجره های چوبی این روستا معروف است ببینید تمام دیوارها با گل سرخ پوشیده شده است درها و پنجره ها بسیار زیبا هستند اما مثل اینکه خانه ها چند طبقه هند بله چون ابیانه در دامنه کوه واقع شده است پشت بام هر خانه حیات خانه بالایی است آن پیرمرد و پیرزن لباسهای محلی پوشیده اند بله این لباس سنتی روستای ابیانه است زنها لباسهای رنگارنگ و گلدار می پوشند به نظر می رسد مردم این روستا سنتی تر از نتنز و اصفهان هستند بله چون اینجا کوهستانی است و از شهر دور است آداب و سنت های این روستا حفظ شده است مردم این روستا به زبان فارسی صحبت می کنند؟ بله زبان مردم این روستا فارسی است اما لحجه قدیمی دارند دوست دارم از زردالوهای درشت و خوشمزه این باغ بخورم. تومدلا بندکسارانت تانا نزو کوما سیا قارا ساورارنتا تاره ترجمه ا cikin harshen این روستا بسیار زیبا است. نام این رودخانه چیست؟ wannan ƙauyen yana da kyau sosai. Ya sunan wannan ƙoramar. این رودخانه برزرود نام دارد. تمام خانه های ابیانه در شمال این رودخانه هستند. سنن wannan ƙoramar بزرود نه. gidajen wannan ƙauyen suna da tsarin gini می قایتروا بله درها و پنجره های چوبی این روستا معروف است ببینید تمام دیوارها با گل سرخ پوشیده شده است ای کوپوپی da تاگوگی نه itace ونن ونن قوی sanannu دوبا دکنن bangaye ciki suke da jajayen furanni. درها و پنجره ها بسیار زیبا هستند اما مثل اینکه خانه ها چند طبقه هند قپوپی ده تاگوگین قوین سنا ده کیاو سوسی اما کمر گیر جنگ هوا هوانی. بله چون ابیانه در دامنه کوه واقع شده است پشت بام هر خانه حیات خانه بالایی است سبودا گویان آبیانه یه نا گیپن دوز اینه رفن کونی گیدا پرپا جر گیدا سمانه آن پیرمرد و پیرزن لباس های محلی پوشیده اند. wannan tsohon da tsohuwa sun saka kayan gida ne? بله این لباس سنتی روستای ابیانه است زنها لباسهای رنگارنگ و گلدار می I, ای waɗannan kayan al'ada ne na ƙauyen abiyane mata suna saka tufafi masu launuka da yawa da zanen fure. به نظر میرسد مردم این روستا سنتی تر از نتنز و اصفهان هستند گه متنان ونن wannan ƙauyen sun fi دا da al'adu akan اصفهان؟ بله چون اینجا کوهستانی است و از شهر دور است آداب و سنت های این روستا حفظ شده است ای saboda yanki ne na tsaunuka da ya yi nisa da birni sosai al'adun mutanen wannan ƙauyen ana kiyaye su. مردم این روستا به زبان فارسی صحبت می کنند؟ متنان ونن قوی سنا مگنه نه ده هرشن فارسنچی؟ بله زبان مردم این روستا فارسی است اما لحجه قدیمی دارند ای harshen mutanen wannan ƙauyen farisanci ne amma karin harshen su na da ne دوست دارم از زردآلوهای درشت و خوشمزه این باغ بخورم. ina son in ci kayan marmari dangin danya manya-manya masu daɗi na wannan lambu. To madalla an saurari wannan tattaunawa dai kamar yadda ta gudana tsakanin Muhammad da kuma mai masa jagora a tafiyar yawon shakatawa da suke yi a cikin yankuna da ke cikin lardin Isfahan da ke cikin kasar Iran. Idan Allah mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da wata tattaunawa din da kuma irin abubuwan da ya gane wa idanunsa na ban al'ajibi a yayin wannan tafiya ta yawon shakatawa. To amma kafin lokacin abadin dukkanin waɗanda aka je miliyansu su ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu shirinmu na gaba. ga shirinmu na ƙarshe wato shirin nan na afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun rahotannin da suke bayyana yadda yakin Sudan ya ruguza makarantu tare da raba ɗalibai da matsugunansu inda da masana da masharhanta suke bayyana cewa yakin kasar ta sudan ya janyo tsawaita matsalar ilimi a kasar da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. miliyoyin ɗalibai a sudan na fuskantar makoma mai cike da rudani yayin da ake ci gaba da gwabza yaƙi da ake yi tsakanin sojoji da dakarun kai ɗaukin gaggawa wanda yaƙin ya mamaye kusan jihohi tara daga cikin goma sha takwas na ƙasar inda tsarin ilimi ya wargaje gaba ɗaya sakamakon gudun hijira da kuma ɓarnata cibiyoyin ilimi da ake yi kamar yadda ɗaruruwan makarantu da suke yankuna masu tsaro suka zame sansanonin 'yan gudun hijira waɗanda suka gujewa faɗan da ake yi a yankunansu rikicin da ya shafe tsawon watanni tara ana ci gaba da yi yayin da ya yi sanadin kauracewar mutane daga gidajensu waɗanda suka doshi mutane miliyan shida waɗanda rabin su yara ne da wasu kimanin miliyan ɗaya da ɗigo biyar da suka nemi mafaka a ƙasashen da suke makwabtaka da sudan ƙididdiga tana nuni da cewa kusan yara miliyan biyar ne ke samun kansu cikin tarko a yankunan da ake fama da rikici kasadar rasa muhimman hanyoyin samun ilimi da kuma ayyukan kariya a cewar ƙungiyar save the children yayin da faɗan ya ƙara ƙamari a wajen babban birnin ƙasar Khartoum. Kakakin kwamitin malamai na ƙasar Sudan Sani Albakir ya tabbatar wa tashar talabijin ta Al Jazeera cewa galibin manyan cibiyoyin ilimi a yankunan da rikicin ya shafa ba su shirya karɓar ɗalibai ba saboda lalata su sakamakon tashe-tashen bambamai ko amfani da su a matsayin dandalin yaƙi da dabarukokin soji. kakakin kwamitin malaman ya tabbatar da cewa an mayar da makarantu da dama a wuraren da suke da aminci da tsaro a matsayin matsugunan 'yan gudun hijira inda ya yi nuni da cewa ɗalibai miliyan goma sha ɗaya da ya kamata a ce sun kasance a makarantu ba su zuwa makarantun a tsawon wannan lokaci da aka shafe ana yaƙi a ƙasar albakir ya yi nuni da cewa sama da yara miliyan uku a matakin farko na ilimi na ɗaya da na biyu da na uku a halin yanzu suna fuskantar barazanar jahilci sakamakon daɗewar da suka yi ba su zuwa makaranta kamar yadda wasu ɗaliban makarantun sakandare kusan miliyan ɗaya da dubu ɗari su ma suke fuskantar wata makoma da ba a san alkiblarta ba bayan an kasa kammala gudanar musu da jarabawar da aka shirya yi a watan mayun shekara ta 2023 da ta gabata. waɗannan cikas a cewar mai magana da yawun kwamitin malamai sun haifar da babbar barazana ga makomar ɗalibai da kuma yanayin ci gabansu a harkar ilimi a makarantun sakandare a shekara ta biyu da na makarantun tsaka-tsakiya waɗanda dukkaninsu suka shiga cikin mawuyacin hali a cewar asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef kimanin yara miliyan goma sha tara a sudan ba su zuwa makaranta alƙaluman da ta sanar watanni shida da suka gabata bayan fara yakin basasa a sudan inda ta yi gargaɗin bullar bala'i ga dukkan tsarin ilimi a ƙasar a cikin wata sanarwa da asusun na unicef ya fitar a watan oktoban da ya gabata ya bayyana cewa kimanin yara miliyan shida da digo biyar ne suka rasa damar zuwa makaranta saboda karuwar tashe-tashen hankula da rashin tsaro a yankunan su tare da rufe akalla makarantu dubu goma da ɗari hudu a yankunan da rikici ya shafa sama da yara miliyan biyar da ke zaune a yankunan da yakin bai shafa ba suna jiran hukumomin yankin su tabbatar da yiwuwar buɗe makarantu wakilin asusu na unicef a sudan mandi fabrin ya ce sudan na gab da zama gida mafi muni a fannin ilimi a duniya ɗalibai suna fuskantar mafi munin yaƙi tsawon fiye da rabin shekara bayan tilasta musu barin tafiya makaranta domin koyon ilimi yayin da malamai suke cikin haɗarin fadawa cikin ƙangin rashin aikin yi wanda hakan ke barazanar mummunar makoma gare su ga dukkan alamu zafafan faɗan zai kai ga jihohi da dama wanda zai ƙara yawan ɗaliban da ba su iya samun ingantaccen ilimi a ƙasar gidan talabijin na aljazira ya sanya ido kan rufe makarantu a jihohi da dama da suka hada da kaslan kasala da gadarif da suke gabashin kasar waɗanda ke cikin yankunan da yakin bai shafa ba sai dai akasarin gine-ginen jihohin an mayar da su wuraren saukar 'yan gudun hijira musamman waɗanda suka fito daga jihohin kurdufan da aljazira malamin makarantar firamare da sakandare elias basil ya kiyasta adadin ɗalibai a sudan miliyan goma sha ɗaya maza da mata da suka hada da miliyan tara a matakin firamare da matsakaita waɗanda za a raba a tsakanin kusan makarantu dubu ashirin da biyu a faɗin ƙasar inda ya gargaɗin bullar koma bayan su a fagen ilimi da yawaitar jahilci matukar aka ci gaba da fuskantar masifar yaƙi a ƙasar baya ga taɓarɓarewar masanin tattalin arziki a zantawarsa da gidan talabijin na aljazira basir ya bayyana imaninsa da cewa gudun hijiran miliyoyin iyalai wata alama ce mai hatsarin gaske ta makomar tsarin ilimi yana mai cewa kashi uku na malamai ɗaliban manyan makarantu da ƙanana a sudan sun kasance a birnin khartoum inda ake gwabza faɗa mafi muni wani masanin harkar ilimi a kasar sudan ya bayyana yanayin ilimi a halin yanzu a matsayin lamarin da ya shiga rikici mafi muni sakamakon masifar da harkar ilimi take fuskantar kalubale a sudan tun farkon fara karatun boko saboda duk yaran da suka kai shiga makaranta suna cikin hadarin fadawa cikin jahilci a ƙananan aji da kuma taɓarɓarewan karatunsu a manyan makarantu Fasil ya soki rashin taɓuka komai daga ɓangaren ma'aikatar ilimi da tarbiyya dangane da wannan rashin makomar ilimi a ƙasar da kuma rashin sanin yadda lamarin zai dosa ya yi nuni da cewa ceto harkar ilimi yana faruwa ne da dakatar da yaƙi da samar da wurare da hanyoyi masu aminci yana mai jaddada cewa a halin yanzu dukkanin cibiyoyin ilimi ba su cancanci karɓan ɗalibai ba bayan an lalata su ko kuma mayar da su wuraren fakewar 'yan gudun hijira baya ga mayar da wasu makarantun barikokin soji Basil ya tabbatar da cewa za a dakatar da karatu a dukkanin jihohi biyar na Darfur da kuma jihohin Gadaref da Kassala da bulunai da khartum da Aljazira bisa la'akari da yunkurin komawa karatu a jihohin Arewa na harin Nilu da kuma Bahar Maliya da hakan ke dauke da manufar cimma ribar siyasa. duk da yunkurin da jihohi masu tsaro da suke nesa da rikicin suke yi na yunkurowa domin komawar shekarar karatu wasu matsaloli sun janyo cikas a harkar ilimi babba daga cikinsu shine rashin samun littattafai musamman na aji uku na makarantu matsakaita domin kwafin littattafan ba su kai yadda za su isa zuwa makarantun da suke aiki a sudan ba ko kuma waɗanda ƙofofinsu ke buɗe ga ɗalibai a wajen ƙasar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 to ma saurare ya zama wajibi in jarin zaman shirin a nan gadon lokacin da aka ɗaya mana kawo jiki a tarbe ma wani sabon shirin da jin mu ɗauke da wasu da ɗan shirye-shiryen a makafin nan a madadin kowa da kowa ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. كول دافيد كول هائمت هتسيدك بها شالوم مش الدير التخنيوتاب مي طهران مش